haka juliet ba eh. daidai kenan 那个。 yawa malamin ya yaka ok yawa na manga abin da nake ta nema nan